Kalangu, Hausa studio Kalangu na Fondation Irondel ke magana ga kanun labarun maraicen yau Juma'a 22 ga watan Maris 2019. albarkacin rana ta duniya da aka keɓe don ruwa za ku ji yanda wasu garuruwa biyu na Nijar ke fuskantar matsalar rashin ruwa. Kimanin ɗakunan zana talatin da wasu rumbuna gobara ta laƙume a ranar talata a karkarar falmai cikin jihar Doso muna ɗauke da bayanin babban sakataren gundumar falmai. A ƙarshen labarun za ku ji firar da shahararren ɗan kokowar nan kadaɗe zambo wanda ya samu fifita ga gasar neman takobi a ƙasar Nijar. masauraro gunguma maɗantani ke muku sallama yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Mazamna kwamin ɗin karkara ta maske a jihar Tawa na fuskantar matsalar samun ruwan sha. Ana ganin wahala kamin a samu ruwa. Furcin da Ibrahim Abdulsalami mai anguwar Jibalawa, Jibalawa Gabas ya yi kenan. Wakilinmu na musamman maman Ada ya firanta da shi inda ya ce, to wallahi yanzu haka nan garin ga akwai lokacin da ko kwana ba yana neman ruwa tunda in ka hitar sai da dare kana neman ruwa duk gari shi wace yana neman ruwa ruwan ne babu koko da babu hanya a hidoro akwai ruwa amma da samu abbasu sosai kuma ba a raba su sosai da suna isan mutane shi sabilillahi babu ruwa dai bangaren gane amma dan wahuna bi ne ko ko an ba ka ruwa sosai akwai shato har rijiya uku ma a cikin garin ga wuri guda na an ka su to wannan matsala ta ruwa ba aika matsalar ba ko shaida masu magabata babu wanda bai sani duk an shaida mu duk sun sani da na tamaska akwai matsalar ruwa duk jama'a ta sani dan har zangara ta duk ruwan tamaska na aka amma akwai matsalar ruwa bangaren gari wangana famfo muna bukatar riyoji mai anguwar jibalawa kuka saurara a sukukuntan cikin yankin doso a can ma ana fuskantar karamcin ruwan sha a cewar magajin garin kungiyoyi masu zaman kansu na kasa da ƙasa suke kawo wa al'ummar taimako ga fasarar karin bayanin da hassan abdullahi magajin garin yawa habibu garba ta wayar talho Inda muke da matsalar ruwa shine garin Kururuben da Kau, inda ada kuwa wata muhimmiyar kasuwa wadda products ta bada kuɗi miliyon 180 aka gina ta duba da yawan al'umma. 'Yan kasuwar da ke zuwa can tilasta sun shaida ruwansu, idan ba haka ba kasuwar tana watsewa tun karfe biyu na rana. Kowane lokaci mata suna forage, akwai yawan al'umma sosai kuma ruwa sun yi karanci. Forage biyu ke gare mu a can. Abokin hulɗar da ya gina kasuwar ya niyyar samar da ruwa, amma a wannan lokaci bankin ba da ya gina waɗannan foraji sai suka gina rijiya guda kawai domin baiwa dabbobin da ake kawo kawowa kasuwa ruwa wannan rijiyar kaɗai ce a cikin garin kuma ba ta isar al'umma can da muke da matsananciyar matsalar ruwa wato kururuben da kau amma a sauran yankuna babu matsala. A cikin daren jiya wajen karfe goma wasu da ake zaton 'yan Boko Haram ne sun fadawa garin Dewa Kargeri cikin kwamin ɗin gaskeru a jihar Difa. Wannan farmaki ya haddasa mutuwar mutum takwas a cikinsu akwai mace guda an kuma samu mutane da dama da suka raunata. Haka dai wakilinmu da ke can ya shaida mana harin da ya afku wato a gami da katarin ranar da sabon gwamnan yankin Difar ya shigo gari. bannar kayayyaki da dama aka ƙididdige a ranar Talata a garin Belen da Kaina sakamakon wata gobara da ta afku cikin wannan yankin karkarar Farmai cikin jihar Doso. Babban sakataren gundumar Farmai Sumana Ahmadu ya tabbatar da hakan ga fasar bayanin da yawa Muktar Hamadu ta wayar talho. Gobara ce da ta haddasa barna sosai. Mun samu labari daga jami'an jandarmomi mun tafi inda abin ya faru. Bukoki tara ne suka kone, tarko biyar suka kone, kwarmamus da kuma rumbu biyar da suma suka kone, da ɗimbin abinci da dukiyoyi. Gobara ce da ta samo asali a wani gida inda matar bata nan a lokacin da wutar ta tashi. Ba a san takamaiman dalilin wutar ba. Mun kira jami'an 'yan kwana-kwana na Boboi domin su zo su duba daga nan kuma za mu juya ga gwamnati da abokanin hulɗa domin su kawo wa al'umma tallafi da yau suna cikin wani halin kakanikai. la Nan da sati guda rarraba wutar lantarki za ta inganta a birnin Gaya, haka dai shugaban kamfanin gidan wuta na wannan garin da ke cikin yankin Doso ya bayyana a satin da ya shuɗe ne na'urar sarrafa lantarkin ta lalace. Ga fasar bayanin da Mustapha Zanaidu ya yi wa wakilinmu Dauda Hassan. Jama'a sun tsinci kansu a cikin wani hali na ɗauke wutar lantarki. bana iya cewa ga takamaiman lokacin da abin zai daidaita, amma ina iya cewa nan da sati ɗaya muna tsammanin za a kawo ƙarshen wannan wahalar. Sa'ar da muka samu a nan gaya akwai wani aiki da ake yi na cibiyar wutar lantarki a Doso. Wa'adin da aka bada ne ya huce, amma sai dai ganin halin da ake ciki a nan gaya ma'aikatar Nijelek ta ce za a karasa aikin na Doso sai a ɗauko duka kayan aikin zuwa a nan gaya. Ina tsammanin kayan za su zo za mu yi wuni ɗaya ko biyu domin daidaita komai. Don haka ina shaddadawa al'umma su ƙara haƙuri. Ƙasar Nijar na fuskantar tumbasar yawan mutane fiye da kima da ke da tasiri bisa ga daidaiton canjin yanayi. A Accra, ƙasar Ghana, inda taron sati bisa batun yanayi ke gudana, wakilinmu wato ƙillan ƙasashe daban-daban dai na sanya hankali a kai, kamar yadda wakilin namu ya faɗa. Nora Bera Muni, wakiliyar asusun Majalisar Ɗinkin Duniya ga batun noma da muhalli, ta yi wa Olivier Asogubavi ƙarin bayani. Kwarai ko, akwai wannan matsalar ta bunƙasar al'umma wadda za ta iya kasancewa babban ƙalubale ne a ɓangaren ciyarwa. Nan da shekara ta da hamsin jimlar 'yan ƙasashen Afirka miliyar biyu ne za su buƙatar abinci ingantacce. Abun yi a nan shine a ci gaba da wayar da kan al'umma dangance da tattalin muhalli. Su mai da hankali kan amfani da dubaru don cin moriyar albarkatun na muhalli. cin abinci nagartacce kuma daidai gwargwado a kiyaye almubazaranci. A gaida Hawa Usman da fasara, ana ci gaba da biyan alawus ɗin malaman ba da karatu yan tarage a harabobin gidajen tangarafu daban-daban na biranen nijar sai dai a Adarbi Senat birnin da ke kilomita 266 ga birnin Agades, Abdu Illo Tirban, malamin ba da karatu na makarantar Intag gare sai ya kwashe wata uku yake samun allowance nasa kuma sai ya yi kwanaki yana jira ga bayanin da yawa tarnan fudai ahmed Ni da nake da nisa da ma'aikatar pos ina ɗaukar albashina ne wata uku zuwa wata uku. Misali tun soma karatu sai lokacin hutu nake zuwa bai daɗe ba da na ɗauki albashina ranar goma sha takwas ga wata. Na je a na ma'aikatar pos aka yi min raskuna albashina tare da ma'aikata na post suka biya ni. Matsalar da ke akwai shine latti wajen biya tunda kamar da na faɗa muku sai ranar goma sha takwas ne na samu albashina. Kayo ku akwai akwai tsaiko a nan muna da matsala wajen sadarwa akwai mota da take zuwa ɗauka na a duka ƙarshen wata abu ne mai wuya na ɗauki albashi na ni dai bana iya yin sa abu ne da bai yiwa Masanan kiwon lafiya na dangantar da kwana tamkar lokacin samun hutun jikin ɗan adam musamman ma ga kwakwalwa ko kowane ɗan adam na buƙatar samun kwana wanda tsawon shi ya bambanta da shekaru Bedari Ali, jami'in kiwon lafiya, ya yi wa Nafisa Adamu Sirfo ƙarin bayani. Euh, ga maza ya kamata su rinka yin barci saboda barci yana kawo gyara ga jikin mutum. A cikin jinsin bani Adama akwai masu cewa mutum yana iya tsayawa tsawon wuni. Mafi yawan mutane sun fi barci da dare domin hutawa su samu ƙoshin lafiya. Matsakaicin barci ga manya 'yan shekaru goma sha biyar zuwa sha shida awowi takwas ne. Su kuma sabbin haihuwa suna barci ne har zuwa awanni goma sha shida a rana amma mutum yana ci gaba da ƙarin shekaru tsawon barcin yana raguwa an yi la'akari mutane masu yin barci da yawa su ne suke da yawancin rai idan mutum bai samun lokacin barci yana iya zama bai da natsuwa har ma waɗansu sukan danganta shi da mahaukaci fasarar bayanin da baidari ali yayi kenan da mutari muhammadu ya fasarta Gobe Asabar a nan Yame babbar tawagar kwallon kafa ta Nijar Mena za ta fafata da farawon tawagar kwallo ta Masar dangance da tsarin tankaɗe da rairaye na kofin kasashen Afirka da zai gudana a Masar ɗin shekara ta 2019. Ko da yake an fitar da Mena ga wannan gasar duk da haka za ta iya samun jeri na kwarai na uku cikin rukunin nata. Mataimakin kocin tawagar Nijar Shak Omar Jabate ya yi wa Amadu ƙarin bayani ga fasarar. sai mun nuna wa al'ummar Nijar cewa a baya tafiya ba ta mana kyau ba ya kamata mu sha fansa a wannan karon muna shirin wannan tawaga mu yi iya kokarin mu domin samar wa jama'a da kyakkyawan sakamako mun yi kiran yan wasa masu kwarewa sosai waɗanda ba mu same su ba a rana ta biyu muna jin sai mun matsa kaimi domin mu yi nasara a gida sannan mu karfafa matsayin mu na uku da ke nufin ba sai mun yi karawar wasannin cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa mai zuwa ba Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. labarun na zo muku ne daga nan cibiyar Istiro ga babban birnin yame yanzu kuma ga rahoton na musamman Kada da Zambo, shahararren ɗan kokowa ne da aka sani hilin kokowa a ƙasar Nijar, ya halarci dukkan tsarin kokowar takobi har zuwa ritayarsa ga hamzari ga gwaninta yana birge 'yan kallo da zaran yana kirari. Wato dai marigayi Sagolo yana fifita shi a kowane lokaci a lokacin mun haɗu da kadade a shekara 2018 ga kuma hira da ta haɗa mu da shi. Wasar motsa jiki wadda 'yan Nijar suka fi sha'awa ita ce wasar kokowar gargajiya da hukumomin ƙasa suka amince na ɗora takobi tun a shekarar 1976. Ka daɗe zambo ɗan kokowar jihar Tawa ne da ya yi fice a lokacinsa har zuwa ritaya, inda ya yarda na bankwado wasu abubuwa da suka taɓa faruwa da shi. ka Karaɗe shin kokowa ƙarfi ne ko kuma yawa ce? Ƙarfi wuri ne daban, iyawa wurin ta daban, wancan ɗan mago-mago namu na 'yan kokowa kuma daban. amma wata laya wani karhu wani dago dai ta abin da na kai gudana na samu ina imanin da Allah lokacin nan in ka doka an kai kuwa kai gaba mace bakwai mace cikin wata bakwai cikin wannan hili ko jira cikin ta Alhaji Karaɗe ina jin Sagolo yana cewa cikin waƙarsa na karo mai doguwa da talatin kowace ta zo jini ta karoko ba mu haske akan wannan kirarin. Doguwa ai ya hudu ai ka ja ce babu doguwa Allah. Shi kuma inda zai mutum da ba ta kubi ta karfi da harfe ga baka ta kubi. Wannan lokaci ya ce mun bakin karfe sai ga damana a san su. Wasu ran tsayi sai ga tsamiya sai barga. Karaɗe ardina ubangiji ardina sai in yi kuwa daɗi da kai. Kuma yana cewa ka daɗe faɗuwar ka ce rere ce. ni ya ka yi da hakan? mazda ba tan tamara yace wai an ce an kashe ka ce ban sani ba yace ban shaida ba yace mai ya ka tambaya an kudu an ka tambaya an kudu tabbari yan kudu kan abejiya shi na yace wai shi ya bai bari ba bai yahe ba ce a ka tambaya ta kudu kar da ya sawa dauka shirire ta Alhaji Kadade ana cewa abin da ya sa baka ci takobi ba shine saboda sarki buzu ya maka baki kai kuma kace idan da kuka haɗu da kantu kamun goma kaye goma za ka masa yaya ne aka yi. Sa'an nan babu aro daga sai na mara da an kai kokowa. da shi da da idi da tanshi sa'annan sa zaune doko kanta kuma sai gaba gare ni kasa da na kasa ce wannan ba gobe na ba kyauta da mai ta salma ya kada ka abinda mutane sun kai amma ni bai ce ba ka samu ta ba ni ko sai nan mai da ce ba dai na kada kanta wunci ba mu goma kuna ya kada kan da wannan lokacin bai shekarun kada kan kuma haka nan kai ba wallahi ne. da haka muka zo ƙarshen labarun na hausa amma bayan kun sha labaru da harshen zabarmanci da Musa Hassan zai gabatarwa ga ya shigo da na faransanci da Rukayyatu Abdurrahman za ta gabatar za ku ji muhawar studio Kalangu a kan jarida da Muktar Hamado zai jagoranta ni gungumaman ɗanta ni ke sallama da ku a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu a futa lafiya. Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba 93.3 zangon FM. a Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu.